masu kallon mu da sauraron mu a madadin tashar bandar Hausa TV. Wannan shiri namu na an kajuwa ne ba banza ba. Da haka za mu koma ga shi wannan bako namu domin mu fara jin sunansa mu ma san wane ne muke tare da shi. Salamu alaikum. Za mu so mu sunan ka dan mu. Ah, sunana Abubakar suleiman wanda aka sani To a wannan Hausa fim ko me baka sha'awa ka shigo ta? kuma ita sana ba ma kai kake zaɓa wa kanka ba Allah ne yake zaɓan maka abin da za ka yi dai abu ne wanda za ka ci abinci ko ba ga gaskiya ne don haka ina gode wa Allah da ya zaɓan mani haka kuma ina godiya a gare shi kuma na ji daɗin zaɓin da min domin alhamdulillah na kenan a aka to da ka shigo harkar wasu sai ka ga sun shigo ko su fito a mai gadi ko su fito a saurayi ko matashi kai ya aka ka zaɓi wannan rol ɗin da yanzu kake kai eh to ni gaskiya ina son ko a da amma musamman zan fara tun na fi son tun ɗin da zan nishaɗi ko indiya nake kallo na fi son indiyan da za a rika nuna ƙauye ka gane ina son harkar al'ada to kuma ina son abin da za rika faranta wa mutane rai gaskiya to sai kuma gashi Allah Ubangiji ya sa gashi ɗin a harkar na ji daɗi da na fito a wanda za rika faranta wa mutane rai gaskiya in mutum ya shi ko da yake ta Najeriya na sai da mu gaskiya in ba mu kana tafa za ka faɗi <laughs> gaskiya ne gaskiya to masu kallon mu kafin da ya zo ya gwada muku irin acting din da yake yi za mu so mu ji kamar a wannan masana'anta kamar me aka samu wanda yake za a ce eh, san barka a cikin harkar nan an amfana da wani abu to ai da abin da aka ce duk neman da ake yanzu nema ne na wanda za a rufa kai asiri wasili har halak yawa kuma idan ana maganar cewa me ka samu ko kuma me kike alfahari da shi ai abu ma ɗaya ma in ka faɗa ya wadata gaskiya ko in ce biyu na farko ka yi aure a harkar kuma ka samu zuri'a kana da muhalli to ko iya nan ai alhamdulillah gaskiya ne yawwa gaskiya shi kuma ko abin da zai biyo baya wannan kuma nufi ne na ubangiji in ma an samu wannan dai su ne garama wanda ya kamata din aji gaskiya ne to a cikin wannan masana'anta mm. kamar da ina da ina aka ziyarta wai a Najeriya yawa eh ko a Najeriya ko a wajen ma ni dai gaskiya ina ga babu su taɗin da ban je a Najeriya babu shi state na Najeriya. Arba'in da hudu ko? Gaskiya. Tun suna talatin da shida ma aka abu. kaga haka ga shi nan dai an insha Allah. Alhamdulillah. To kamar yanzu a da akwai da aka suna shirya bayan fitowa a cikin fim. Kai ma akwai fina-finan da da ka shirya wanda yake naka ne? Mm, akwai. Kamar wanne? Akwai ɗan gatan Ibro, akwai ɗan auta a ah, akwai gaba ibro akwai dan auta a Legas, akwai bakin Legas, da dai shauransu shi nan su gaba ibro su su nan dai akwai su dai gaskiya wanda dan yi wannan sabgar gashi yanzu kowa aka gan shi yana buɗe youtube yana wannan to kai ma yanzu kana da wannan ɗin ko kuwa kawai sai dan an kira ka kaje je ka aiki akwai duniya dan auta tv da an yi satin za a ganka da ka shiga youtube ka rubuta duniya dan hauta tv za ka gani sauran abun kuma na gani a ƙarƙashin kwamen gaskiya ne <laughs> gaskiya ne mm. to ko za a dan gwada masu kallon mu irin acting din fim din da ya fi burge ka Yau, yawa misali a wani fim din ka fito a ko ka je gun budurwa ko kuma dai ka fito a yanayin da kake ciki to a wani fim ne ya fi burge ka da kai wannan ruwan din kuma ya kai shi eh, fina-finai akwai da yawa sai dai kawai ka ce mini ko zan iya kwatanta maka yawa acting dina mhm. ko kuma amma ai in ka ce ɗauko wani daga ciki sai ma in rasa wanne zan ɗauko ko kuma wanda mutane ba shi suke so in ɗauko ba eh, amma in ka ce in kwatanta abinda nake yi a fim yanzu sai a kwatanta maka to bismillah to ga fili ga mai doki kai dan ubanka ni za ka ni za ka wa iskanci eh ya wallahi ce wai kenan daga dako ah, daga ganin budurwa da kawai ka kawo da soyayya muka ga Kyau da wai wai wai kana fata eh a ce ba ta fa da kowa ba ta da kowa wallahi ban san kai kake sa. Wata gaiwa wata gaiwa wata gaiwa Dito kayo ba Wala mun take zo to kaga to <laughs> masu kallo ta da TV kenan to fa kun ji an kajuwa nan baban za ba kun ga bai tsaya ya ci komai ba abin da yayi kawai gashi aktin din ya zo masa shasha mari eh na shasha mari to ai kaga shi ne a nuna masu kallon mu cewa an kajuwa nan baban za kenan to yanzu a cikin wannan masana'anta me burinka na gaba kuma buri na shi Allah dai ya riga ya tsara wa mutum da abin da zai samu da abin da zai yi da abin da dai da ƙaddararka da ka da rashinka da ajalanka to ni ba ni da wani buri wanda yake wai gashi nan wai abu duk abin da Allah ya zo da shi muna maraba da shi yawa sai dai Allah ya mana abu mafi alkhairi a rayuwar Allah ya mana da abu mai kyau Allah ya sa mu gama lafiya ka ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni ba ni da wani buri wanda yake wani yawa abinda Allah ya zo da shi kawai alhamdulillah to yanzu a cikin wannan masa kuma kamar irin yawancin abubuwa da wasu idan sun yi rol sai su ji ba su ji daɗin yin wannan rol ɗin ba kai akwai fim ɗin da ka taɓa fitowa a wani rol ɗin da bai burge ka ba? Dan dauri. Amma gaskiya ba ma ɗan daudin muka zo. So da muka zo ‘yan damfara ‘yan daudin suna biki. Hmm. To kuma ba za a ban mun da yake haka kawai gaskiya shiga ba. kai muka yi shiga wannan matar gaskiya ba na so. Duk da dai abin ba wai faɗakarwa ne kuma sata maka ji amma ni ban so ne ni a ra'ayina amma ba wai me yi problem ba ne a shi ma ina faɗakarwa ne akan wayanda suke haka amma in ya zo ne yana yi ba aikin ake ba zo kuma ina aikata irin wannan kaga ba daidai ba amma ka yi abin da shi fim ka kwatanta abin da wani yake sannan wani abun kirki yake dore a kan kirkin nan wanda ba kirki ba a nuna ƙarshen rashin kirki ga shi ga yadda yake ga wato amma ni in my own ni shan kai na ban su mm. yauwa to yanzu wani kira za kai ga masoyanka domin su tabbatar da cewa har yanzu dai kai kana nan kuma su ci gaba da bibiyar ka wanda kuma ba shi da YouTube to ya ci gaba da addu'a Allah da dai harkar za ta kuma dawowa dai da haka yanzu akwai wasu fina-finai da kuma kai shiga cikin su irin na masu dogon zangon nan da ake ta yi iri-iri daban-daban ni dai duk mai son ganin dan auta mai son ganin dan auta a yanda yake harkar fim to kurin ki shiga duniyar ɗan autaki ba zan ce masa zai ga kaza ku a'a in dai masoyan ne ya san akwai abin da zai tara kawai ije kuma akwai sababbin ayyuka insha Allah kwanan nan za a fara to kun ji masu kallon mu da sauraron mu da haka duk mai son ganin sa to fa ba a daina din ba ana nan ana yi kuma ga tashar sa da kai satin duniya dan autan TV za ka gan shi da ka ga an wani sako ko wani komen ko ma me to insha Allah in ka yi masa zai tarar da shi to yanzu me kiran ka kuma ga yan kallo to yan kallo muna jin daɗi kuma muna godiya irin ƙauna ce gaskiya da abin da kuke mana ƙauna ce matsayin ƙauna ce amma akwai wasu wanda za ka ga kayi kuskure ko ba su gaya ma da abin da kai ba dan ka gyara tunda kai ba annabi ba ne ba kuma ba ka ba ma'asumi ba ne kai sai a ce abu kaza an yi kuskure da Allah a gyara Allah ce maka idan ba a gyara ba an kuma makamancin wannan hmm. ko me za ka yi magana sai kai amma wasu sai ka ji wai zagi kaza da sauransu to duk dai ba dai haushi yake ba da su nake tausayi domin suna ɗan rage ma zanibi hmm. duk wani ɗan dilitin sai su ɗan yi ma dilitin ko da kai ba kai ba yawa to in sun ji to kuma su ji mata mutum kawai ci gaba da dalilin ba matsala to masu kallon mu da sauraron mu kun dai ji kiran da ya